أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن idan bayyana addini a cikin ƙasa ya zambai da sauƙi gare ku fa hajiru ila haisu ya tayassaru lakum da haka ya kawo shi na kira fi arlin min al'arali a cikin wata ƙasa bai ce fil arli ba da ya ce fil arli ya nuna jinsin ƙasa gaba ɗaya to in addini bai bayyana a cikin ƙasa ina za ta maza a fi arlin idan bayyana addini ya zambai da sauƙi a cikin wata ƙasa to sai ku tafi inda yake da sauki mana fa hajiru ila haisu ya tayassaru lakum je inda yake da sauki ku bayyana fa iya ya fa abudu ni kadai ku bauta bal fa'ul ula fa'un farko ta fa iya ya litasbi ta sababi ce ba bi sababi kauni hawa sai aka saboda zaman ta mai fadi ku yi hijira zuwa ga inda za ku bauta ne mallaka sababi ne an kaulihi inna arliya wasi'a kama ta kulu kamar yadda hake cewa ahu ka fa zai zaidu dan uwanka saboda haka haka shi wa huwa jawabu shartin mahallu jawabin sharadi ne da an ka shahi ai fa in lam tuflisul ibadata li fi arlin fa ahlisu hali bi idan tsintsinci bauta ran bai zuwa cikin wata ƙasa to ku tsintsince ta ran zuwa wata ƙasa ba wasaniyatu ita ko fa'u ta biyu fa'ul jawabi fa'u ce ta jawabi fa'abudu ku bauta wal ayatu nazala fi du'afa muslimin makka ayat ta sauka ga musulmi masu ramni na makka kanu fi liqin min izharil islam biha sun zan cikin kunci na bayyana da musulunci cikin makka wal hukmu amu amma hukunci ya game fi gairihin hakka wannan su ai su wujida fil illatu inda an samu illata duk wanda ya samu kai ne inda musulunci bai bayyanuwa to sai ya je inda yake da sauki ya akwai fal iqamatu baina ada'illahi al-mani'ina min ibadatihi la wajha lahu ma attisa'i biladillah zamnawa tsakanin makiyan Allah masu hana abauta mai bai da fuska tare da lilwantar garura kuma ga wurin rai da wa anhu an karɓo daga annabi alaihi salam amincin Allah ya tabbata ga man farra dini min ardin ila ardin wanda ya gudu da addini ne da wata ƙasa zuwa wata walau kana shibra ko da gurgudun taƙa guda ya tafi istaujab aljannata ya wajabci aljanna to Allah ya wajabta ba sai ba shi aljanna wa kana rafiqa muhammadin wa ibrahim alaihi wassalam kuma ya zama abokin muhammad da ibrahim a cikin aljanna Aminci Allah ya tabbata gare su kullu nafsin ذائقة kullu na fusun za a yi katul ko wace rai za ta ɗanɗa mutuwa fa’alar aƙilil mu ba da rata ilal amalin ƙabilar fawatar kursa a ya waje ba ga mai hankali ya gaggauta zuwa ga aiki tun dama ba ta tun da ɗaya dole sai an mutu to ashe ko a mutu bisa ga hanyar Allah ya tun da dole sai an haɗu da Allah to a haɗu da shi bisa hanya ta ya a haɗu da shi bisa wata hanya sun ma'ila yana turja'u sannan kuma bayan kun mutum zuwa gare mu kaɗai za a maida litta ilil jamhuri turja'u haka mafi yawan ƙura sun kakara wal ya'i an karanta da yali abi bakare wato yurja'u zuwa gare mu ake mai da su lil jaza'i don saka musu kamar ciki akwai wa'adin wa wa'idun alƙawali na ga wanda ya aikin kwarai akwai radda zai haɗu da Allah shi saka mai ba wahala banza ya kai tsace na ga waɗanda suka zauna cikin kafurai don gudun kada su yi hijira su yi hasara kwastomomi ko gidajensu ko abokansu ko yan uwansu cewa to ai mutuwa su kai su rabu da waɗanda da sun fi rabuwa da su idan sun ga in mun koma wuri kaza mun kai hijira kanto nan mu da mu shi ke mun koma inda ba mu da gona ba mu da abokan hulɗa to ai rabuwa ta duniya ba ta yi nisan rabuwa ta lahira ba idan ba ka iya barin mutum nan ka kai wani wuri can da adda nisa to in ka ta yi lahira ba ka yi nisa ba ko shi in yi mutum tun da kowan ku zai dangane ta ومن علم هذا اجتهد للمبعد وان بيسا حقا سيشي تقو قري دون شريا حدوا دا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا waɗannan da suka yi imani da Allah da manzo da ran lahira wa amilu salihati suka aikata ayyukan ƙwarai lanubawwi annahum za mu zamnar da su gurafan gidajen sama wasu tukukai maɗaukaka min aljannati daga aljanna bilba'i an karanta da ba lanubawwi annahum ai lanunazzilannahu muna saukar da su lil jamhuri haka mafi yawan makaranta su karanta wani hamza ta wal kisa'i bil musallasa ba da nun hamza da kisa'i sun karanta da musallasa wato mai da uku bayan lanu nuna lanusawwiyannahu min as-sawa'i sai yanzu daga sawa'u ne na zama za mu zamanar da su al zama kurafan ai ala al-qur'ani madaukaka min al-jannati wa nazmuhu ala al-qira'ati saniya nazba ta bisa ga qira'a ta biyu la musawwiyannahu ala hasbil hafil akan ɗebe harshen habla in an ce sawa'u to akwai fi la musawwiyannahum fi qurafin to tunda babu fi sai aka ce qurafin ai fi annan kandare au tashbihu zarhi muhtas bil mubham koko kamanta zarahi na an kai ke bantacce da wanda an rufahi irin hinu da yawmu su a zarhi mubham to sai aka kamanta su da wanda an muhtassi shine gurin yake shi zarahi ne na makani amma dai akwai fi ta istiqrari nan kaddare an yi nazba ne saboda ɗebe ta tajarimin ta ta hal anhar waɗanda ƙoramu ke gudu ƙarƙashin gidajensu khalidina alhalin su suna waɗanda ake kaddara ma dawama halin muƙaddari ne don ka'ida hali abin da ake ciki to ba awa da shiga ba don haka na alkhulud ni'ima ajrul amil ya kyautatu dalla da ladan waɗanda suka yi aiki hadal ajar wannan ladan ta zaunar da su aljanna da ke da irin waɗannan gidajen waɗanda har mu ke gudu ƙarƙashin su ya ce ƙorama na gudu ƙarƙashin gida ai ta ga ni'imomi sun taru don babu da daukarwa shi wannan musiba ta dauku babu zaki sannan kuma gidajen ya nuna a concrete ne domin 'yan ƙananan gidaje masu ramni ba su dauka ko makwarara ta gudu karkashin su bale koram sai su turam a da concrete building ake iya cakurama na gudu karkashin su ba ta yi barazana ba الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هم الذين صبروا labari na na mubtada da kaddara su ne waɗannan da suka yi hankali ya kaddara hum don a san mubtada na in babu shi sai ka ɗauka sifa ne na amili na lazina sabar a'a ba sifa ne na amili ba labarin mubtada ne da ga shi nan malla ya kaddara hum sune allazina sabaru wayanda suka yi hankuri ala azal mushriki daga cutar da mushrikai ke musu wal hijrati kuma suka yi hankurin hijira hijratul awdan wal ahl su kaurace ma wuraren su an ce wurare da kantin kafa da gona ka da gidanka ga yan uwa ga iyalai ga abokai li izharin dini kaga sai an yi hankuri don ɗaya bayyanar da addini wa gairu zalika da kuma hankuri ga wasu abubuwa masu wuyabancin waɗanda min almashat na wahalce wahalcen ibadodi na takalimi da Allah ya dora wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suka dogara fi jami'il umuri ga dukkanin lamura fa yarzuquhum min haythu la yahtasib saboda haka yake arzuta su ta inda ba su da to waya kafihim kuma yana isan musu jami'al muhimmat dukkanin muhimman abubuwa ga mutum ga Allah ya dogara amma bai da wata lalura da ta faɗi duk wani abu muhimmi Allah ya ɗaukan mata kaga ya bar tunanin to wani ka taimako na in ni koma can wani nesa da shi aka dogara ga Allah ka yi hijira Allah zai ɗaukan mata ayyin min Ku yanzu ku hawa iya kun wani samihaun al'adun. Wa kaya a bata ɗauka abincin ba. Ai za ta fi kuma hamdaku, ba ta yi mai. Abin ta ke ci a'a ɗora mata shi na gaba ya bata yi mai. lebe ufe ha saboda ramninta ta da hiru ko ba ta ɗauki da shi ba ta aje shi ta kula ha don dogaranta hayyo dai ana nuni ga hijira in kana gudun yin hijira don karsa abin da ka ci dabbobi na nan da yawa yan abin a dora musu abin da suka ci na ba su yi mai da tururuwa da gara suna yi ma abin da suke ci in dora musu za a yi abai tsuntsaye da ka hita su ko ɗauki suke da abincin su guzuri suke ɗauka inda za su to suna ɗaukar ma'ana biyu ba ta sa'i ma abincin ta amma Allah na cishe ta ko ko ba ta ɗauke da shi inda za ta ba da shi ta tafi matsayin guzuri ba amma kuma Allah ya ɗauke ta Allah ya rzuquha Allah ke ciyar da ita wa iyyakum to haka ku kanku ayyuhal muhajiruna wa in yakum yakun ma'akum zadun wala nafaqatun ko da babu guzuri tare da ku ba wani abinci wala ta hahu alama ashikun bil hijra kada ku ji tsoron abin da za ku ci na rayuwar ku dan dai hijira za ku iske shi can ko shi ya iske nazalat ayat ta sauka lamma qala ba al muslimin sadda sashin wasu musulmi suka ce kaifa nuhajiru ila baladin laysa lana ma'ishatun fiha ya za mu yi hijira zuwa wani garin da ba mu da abinci da sababban rayuwa ciki a ai da yawa dabba ba ta yi ma abin da ta kaci kuma ba ta ɗauka ta zuwa inda za ta amma Allah na ciyar da ita to ko ku haka ne tasji Allahum ayat ta sarfa don ta karfafa su ta sa musu zarumci ala hijratil ahbab ga kaurace ma masoya wa mufaraqatil awdani da rabuwa da wuraren zama wa Allah yuhimmuhu amrul ma'isha kuma kada al'amarin abinci na rayuwa ya dame su wa huwa sami shi Allah mai ji ne liƙaulikun gazancen ku Ha za wannan na cewa ina za mu yi hijira can in mun zo ba mu da gona Allah na ji wa gairihi da wani ne na zantocin da kuke faɗa al'alimu masani ne bila ma'irikun da abin da kunshi cikin ku wa gairi ha da wani na abin da kuke bayyana ولئن سألت wallahi in abin ka tambayi su ne za mu mai ne ga rantsuwa ga sharafi ko wannan suna buƙatar jawabi amma an ka ba guda ya isa wanda yake malaman na hau suna saɓani idan rantsuwa da sharafi suka haɗu wa adda jawabi wai suka ce wanda ya riga ko suka ce an baka zaɓi wallahi in ka tambaye su ai alkufara in ka tambayi kafirai man khalaqa samawati wal arda wa ayata ci sammai da kasa wasa sahara shamsa wal qamara ya kore rana da wata la nan la suna ce ma Allah saboda duk kangarancin kafirai da na farko har na karshe babu wanda ya taba da awashi yi sama ba wanda ya taba da awashi yi kasa sai dai ya ce shi ka rikonta ko barazana ta tsaya ga waɗanda a cikinta don haka wanga tauhidin rububi kowa na da shi sai dai wajen kamar mutuwa ne kowa ya yadda ana mutuwa sai dai ya musanya tashi to in ka tambayi su waye ta halitta mai da ƙasa ya kore rana da wata za su ce Allah aure da haza ya tuskar da wannan litauki da mata ƙaddama don ya ƙarfafa abin da ya gabata na cewa Allah na ciyar da ku duk inda kuke don wanda duk yayi sama yayi ƙasa yana iya ciyar da waɗanda a cikinta wa man qadara ala hadha ya qadiru ala taysiri rizqi ala Allah a qa'iman gairi asbabin ba sai ma da hanyar ta da ba ba sai da kantin ka ba ba sai da gonar ka Allah zai ciyar da kai ba tunda har yake da iko ganyen irin wanga aiki to yana iya sauwaka arziki ga masu ramni ko mai ramnin su la yaqulun Allah suna cewa Allah lamma ta qarana fil uquli la yaqdiru ahadun ala inkari da yake ya riga ya tabbata cikin zukata cewa babu wani ɗaya da ke da ikon musanya haka cewa talittar samai da kansai ga Allah ke shi kadai to dole su masu ce Allah tun da ya riga ya tabbata haka babu amsa sai haka wannan ilimi ne laluri na cilas kowa dole ya san haka an na yi to ta yaya ake juyar da su yi na an tauhidillahi wa kudratihi ala rizqil muhajirina har ake juyar da hankulan su daga ɗayan ta Allah da kuma yarda da shi na da ikon arzikta waɗanda suka yi hijira ba da ikirarihin bayan har sun yi ikirari da mata kaddama sun yadda Allah ne ya talici samai da ƙasa kuma suke musun yana iya ciyar da mutane ta ajibun min halihin ba da mamaki na ga halinsu wanda ya yarda da wancan kuma ya musanya wannan akwai mamaki ya kai kawo anna ya aka yi. الله يبسط الرزق لمن يشاء ko ya fusu ɗorin da Allah na shan hidan arziki yi wasu uku ya lilwanta shi da manyan sha ga wanda ya kaso min ibadiki daga cikin bayi nai imtihanan don jarabta shi a gani arzikin gada za a bashi shin zai ɗauka na shi na sai abin da ya ga dama ko zai ɗauka na Allah na an kasa sa hannu nai ya kula da ba da haƙƙin Allah da duk wani mai haƙƙi wa ya kuma yana kukunta shi yulayi kulahu ya kukunta arzikin ba'adal baldi bayan ya hida shi wanda an ka hida ma arzikin shi ɗin kuma akan koma matsatsayin an so ibtila'an don jaraba auli man ya sha'u ko ko wani na daban ya lilwanta arziki nan ya kukunta nan dukkan su suna ƙarƙashin jaraba, ko ko shi wanda an ka lilwanta ma yau gobe kuma ana iya matsatsai in an ga halin da ya shiga lokacin samu to yanzu za a jarabci hali ne na rashi kuma a game zai fakan min sa'in la ya kadiru ala qutin da yawa wanda ka ta aiki yana ta wahala yana nema amma bai da abincin yini ala yau ne abincin ran nan ma bai da kuma yana da hankali kuma kullum mai da ta ka da wa kan min farigil bali da yawa wanda adda ta zuciya ba shi da baya da zato bai da alƙawali bai tunani ya tihil arzaku min kulli aubin amma arzuka na zo mai ta kowane gefe ruwa an shafi'i an ruwaito daga imam shafi'i ya ce wa min ad-dalil ala al-qala'i wa kawnihi busul labib wa dibu aisha al-ahmaqi busul labib tsananta ma mai wayo ga ilimi ga wayo ga hankali amma ga kawahalci wa dibu aisha al ahmaki da daɗaɗa rayuwar wawa ba shi da dabara ko kuɗi bai iya lissafi ba amma ya mallake su wa min ad-dalil ala al-qala'i yana cikin dalilin da ka gwadon hukuncin Allah ashe shi na ka ba wanda ya kaso ko nawa kana iya lissafewa amma baka da ko ɗari ga wani sai an lissafa mai amma yana da allo eh. to kukunta ma mai wayo mai hankali a dasa ta rayuwar wanda awawa mai nuna wayo yana daga cikin abin da ka dalili ga hukuncin Allah da kuma kaddarowarsa da zaman eh lalle akwai shi akwai kuma hukuncin akwai wani mai rabawa ke na yabai inna Allah lalle Allah alimu masani na da kulli shay'in ga daukacin komi wa minhu yana cikin sani nai muhallil fasli wat taliki inda ya kamata a shin hida da inda ya kamata a kokonta inda haga ya aza abu to ya san cewa nan ya dace don wata hikima da ya kame inda ya kokonta kuma ya ga haka din ya kamata wa waqatu kullin minhu ba kuma shi ya san lokacin kowane matsuwa shi ya san lokacinta samun shi ya san lokacin shi sai haka kaya ta bada kaya ta bada kuma yanzu haka su amma ba yanzu adade a baka sai gaba wani sai ya ɗaya bada maha sai a bashi in mukami na sai ka tsufa ko sai an ga awa saura kaɗan ko rayuwa ko ritayat ko wani abu sai ga abu ya zo kawai saboda Allah shi ya san yanzu abin ya kamata kuma haka yake dan ya komi sai wanda yake shi a hakim wala in sa'altahum man nazzala minas samaa nan Allah na bayanin ayoyi waɗanda aka hili waɗanda kahiri da musulmi kowa bai musu da aka ce in ka tambayi su waye san samai da ƙasa tunda ba mai da hawasu yanzu ya dawo ga sabkar da ruwa da sama ba wanda ka da cewa shi yana iya sabkar da tan guda daga sama sai ce wala in sa'alta wallahi an abin ka tambayi su ne man nazzala minas sama'i ma'an waye sabkar da ruwa daga sama fa a haya bihil arda ya raya ƙasa da ruwan gaba ba da wata ha bayan mutuwarta da ya kulun Allah za su ce Allah ba bai iya raya ƙasa iyakan dabarar kowa ya shirka ya sa ido sai ta hito sannan shi abin da shika yayi na noma ko taki ko wata dabara amma dai dabarar hidda tsiren nan ba ya turbude shi bai da ita to haka saukar da ruwa da sama iyaka kowa ya sa dan mahaya ai ta addu'a amma dai sai sanda Allah ya saukar to tun da waɗanga kowa bai masonsu ko su kattan ba suna cewa Allah fa kaifa na bihi a suke hada wani abu da shi waqad ita annahu al-mujidu kuma gashi sun yi ikirarin shi an mai samarwa kullum ka'ina ta ga duk samamin abubuwa ko mai kasance Allah ne ya kasance da shi ce musu alhamdulillah hujja dai ta bayyana godiya ta tabbatar ma Allah ala subutul hujja yanzu sai dai wanda zai bace ya bace ne kawai saboda shaka alhamdulillah ala subutul ta alaihim godiya ta tabbatar ma Allah akan tabbatar hujja kansu wa ismatihi iyaya da tsarewar da yayin an misal hadhihi lalala ni ban bace wa sauran mutane suka bace shi ma abin godiya ne hujja dai ta bayyana akan su bace a dai sun kai sannan kuma alhamdulillah mu ba mu bace kamar su bal bari wannan magana aksaruhum la ya'qilu magana su dawo su gane har su gode ma Allah magana godiya ka barka ba su ko gane ba balle su gode la ya na tanaqulahum fi zalika ba su gane munakalar da a tsakanin yarda da Allah ka waɗancan ayyuka amma kuma a haɗa shi da shi ciki akwai tanakuli amma ba su gane wa ahara Allah ya yi da nule makanin hamdaka balle su gane matsayinka na godiya har a ce sun san wai Allah ya cancanci a gode duniya wannan rayuwar ta duniya ba komai ba ce allati salabat uqulahu wadda ta tuɓe hankulansu daga gane ayoyin Allah duniyar nan da ta ɗauke su ba hukumi ba ce wahiyar sharatu ta haƙe wannan nuni ne na walakanta ce ma hadin da hayatu ya ana son walakanta abu ko yana nesa sai a nuna shi kusa ya ana son girmama shi ko yana kusa sai a nuna shi nesa irin zalikal kitabu la raiba wancan littahi gashi ko hannunsu kusa da su amma saboda ga daraja ta yi manisanci na to shi ko wannan rayuwar ta duniya ita yan wagga yan wagga rayuwar duniya ai ba komai ba ce ma وهي ما زاد على اللوري المؤين على الطاعات في المطاعم والمشارب والملابس والمنازل والمراكب والمناكب amma abin da ke ce ma rayuwar duniya abin da ya wuce lalura in don ka ci abinci ka koshi wannan bai cikin biye ma rayuwar duniya don lalura ne almu'in mai taimakawa ala da'ati ba da shi ba in nan ka ci abinci yadda za ka samu yin azumi ka yi sahur don ka samu damar yin azumi ko ka yi buɗin baki ko kuma ka ci ka koshi don ka tashi zuwa salloli wannan ai taimaka ma zai yi zuwa ga da'a mai na ka sha ga tahiyar da aka baka shi bai cikin abin da za a zarga na bai rayuwar duniya bil ga abinci wal masharibi da abin sha wal malamis hadda tuwahin da zaka tuwa ya ka rufe al'aura ka dan bauta Allah baya cikin na duniya wal manazil da masaukai dan inda zaka kwanta wal marakib da abubuwan hawa na lalura don zuwa makaranta masallaci da wurin rabi da abinci wal manaki da aure na lalura madad da za ta tsare ka daga kallon wata shi ma wani lura ne bai cikin harkar duniya a cewa ni faɗan mata gare mata ta yi kaza ko ko ko shi arme aka karma mai wannan ma ya nuna kai mai kamun kai fallaluri yastawi al-gani wal faqir fi abinda kace malaluri abinda da mawadaci da talaka duk za su daidaita gari kamar yanzu riga ko bai talauce ka za ka sutarci al'auranka don duk talaucin mutane ba a gama yawo zandar ba don bai da nasa'a ga wanda yunwa ta kashe ba ce yana ta ɗaya kwan yunwa shi kaji kwana ne takwas ko bakwai bai ci abinci ba in dai ba mu na ba zai samu inda zai ci abinci ko santa ayi shi na kara kumallo ko tana fusu kamar shaidawa wa sattila juɗi da zaɗa yunwa bi ayi shaidin ta komi ya samu sai in zaɓi ya ce sai ka za ka kaci amma dai in na lalura ne to da talaka da mai hali kowa na samu shi Wasu suturul aura haka nan wajen tuhahi wanda za su rufe al'aura Wata tawakkil har wal da tsare zahi ko sani wa ma za da ala zalika abin da ya wuce haka wa duniya shi ake ce ma duniya wa laysa zalika wannan tara manyan gidaje tara manyan motoci da manyan riguna da cika ruheni da shige da tsabobi wanda ya wuce na lalura ya ce ba wani abu bane illa lahawan wa wasanni ne da wargaigai ai illa kama yulhi kama yulhi wa yul'abu bi hisbiya kamar abin da ke shagaltarwa yal'abu bi ne ya na wasa da shi kamar gudda ne da langa kawai a ji daɗi a yi dare dare a watsi ko kuma kayan kallo da na nishadi shi Allah hau abinda mai shi yana jin daɗi da yi ne shi ko la'ibu abinda mai shi bai san mi an manufa ba da an ka tambaya yara kai in kun kai buɗɗami kuka ji ba su ce haka za mu ka ji amma da mai shan giya da mai caca da mai zina lahauna suka yi don akwai abin da suka ji da wanda suka ribanta cikin aiki to duk ma yulhi ne abin da zai shagaltar wayal abu bi hissu biyan da wanda yan yara ka wasa da shi ba sami an mukun halin sa ba ya shi una alaihi yabtahijuna bihi sa'ata suna dai taruwa suna farin ciki da nishaɗi ya sa'a sun mu una sannan su warwace mutu muta'abina suna gaje bila fa'idatin babu wata fa'ida ita kwallo ta haɗe biyu akwai waɗanda riban yanta suka yi don ana ba su ko wasu suna caca suna cin kuɗi ciki sannan akwai ta yara ɗaya da za a yi a wace jini ɗaya an ka motsa da haka ita ta haɗe lahau da lai wa amal amma ayyukan kusata ga Allah na ibada waɗannan kamfanin umuril ahira su suna cikin al'amuran lahira li zuhuri samarati hatiha don 'ya'yan itacen canza a tafe su result ɗin abin da an kai canza a samun sakamako ko isuwa ba to wa inna darul ahirata lalle gidan lahira gidan ƙarshe da hiya alhayawan ita ce rayuwa ai alhayatu da'ima ita ce rayuwa mai dawama wa kama lagahi ta hakirin duniya kamar yadda kai matuƙa wajen walakanta duniya ya nuna ta da ishara ta kusa don walakantawa kuma ya yi ƙasiri domin cikin ɗuraƙul ƙasiri akwai istisna uba adan nabi wa ma alhayatu rayuwar duniya ba komai ba ce illa lahau kaga ya taƙaita ta ga wasa ɗaya da warki to yadda ya yi haka haka ba na ga kai matuƙa shi ko bi ta azimin ahira da girmama lahira bi ta akidil jumla da ƙarfafa wannan jumla bi tasdiri ha bi inna ya dai fara ta da inna ya ce inna daral ahir can ko ma ha bi wannan ba komai ba ce kuma ya ce lalle ita gidan lahira da fara ta da inna wa'ida halin lami ga shigar da lamu addarul akal wa bi isaril masdari da kuma zaben masdari addali mai gwadi ala anna, nafsul haya cewa al hayawan bai ce hayatu can ku ga rayuwar duniya hayatu ma hazihi al haya amma ce inna darul akhir da hiya al hayawan ba hiya al hayatu ziyadatul alihi wa nun aina cikin abin da aka yi don tambini n gɔɣa aada kabla ra ثم إيصال الحيوان سنن زبيان حيوان على الحياة لما في بناء فعلان دون أبن أتشكين جينا فعلان من المبالغة أنا كيمتك بإيلام الحركة والإلدراد da sanar da motsi da makarkata abinda ka motsawa shi a hayawa ai kaga duwatsu da itace sai a ce musu jama'a a ce musu hayawa don ba su da ildiraki ba su da haraka motsawa Allah zimaini lil hayati waɗanda da motsawa da makarkata suna lizimta ne ga rayuwa abinda bai da rai bai yanzu wa asluhu asli ne hayaya ne mazdari ne na hayya ya haya fa batil ya usaniyatu sai an ka juyar da ya ta jutar zanwa ta zan hayawa ne maimakon hayaya lauka nu ya alamu na zalika inda sun san haka lama asarar duniya da ba su zaɓi duniya alhasisatar kamiyata walakantatta mai karewa a a tazzawali mai gaugawa gushewa alaiha bisa ga lahira lakin na hun alama wasu na shirki sai dai su bisa ga abin da an ka sifanta su na shirka duk da haka kuma fa iza rakibu ku. tare da zaman su mushrikai in sun shiga cikin tsorace tsorace Allah kawai suke kira فإذا ركبوا في الفلك دعوا نجاهم فلما sai dai su istidraki na yi tare da zaman su kaburai kuma bisa ga abin gada an ka sufanta su zara ke ofin mulki in suka hau gulbi cikin jirage muttasilan bima qablahu yana sadu da abin da aka gabani ne idza rakibu fil fulki mimma dalla alaihi sharhu halihin na abinda bayanin halin suke dalili gare kamar yadda ya karme su a karme su yace sai dai su tare da zaman su da wakka sifa ta shirka in sun hau cikin jirgin kaga sadu yake ke wa huwa nau'un aharu min jahalatihim wani nau'i na daban na jahilce jahilcen su cewa ashe sun san Allah sadda sun ka shiga wahala amma in suka komo tudu sai su hada shi da wani da'awullah sai su kira Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsintsinci kira garai ya ce addini dan kira na bida agaji addini sai su tsintsinci addini gare ai addu'a addu'a ibada ce mukhul ibada ita ma a farko cikin ibada aw kanu fi suratul mu'minil mukhlisi Koko ba ihlasin suke da shi ba sai dai su yi firtandin su tufaci sifa ta masu imani sadda son ka ga halaka ba wai imanin na riyali suke da ba la yaskuruna illa Allah nan ba su ambato sai Allah li Allah qudrata li ghairihi don nan sun san ba wanda ada iko sai shi falamma jahun ilal albarri amma da ya tsirar da su yayin da suka tsira suka komo tudu ai jahun min algaraki ya nutsar da su daga ya car da su daga nutsewa wasilina alhalin su suna masu saduwa ilal barri zuwa tudu izahum sai ga su shirku suna haɗawa faja shirka sai su afka ma shirka da gauga izadin ta hujaiya kai tsaye sai su da mushirka da komowa tudu min gaira talabushin ba da wani jinkiri ba da ya karu ma'ataina ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم don su butulce ma abin da muka basu su min ni'imatin najati na ta tsira allatil wajibu alaihim shukuraha wadda gode mata yake wajibi kansu to sai su mutunci wallamu fihi lamu kai lamun da a cikin lamu kai ne ba lamul akiba bane ba wai don can karshe su kafirce ba a'a domin kawai su butulce ma ni'imaka ai yushrikuna li yakunu kafirina suna shirka su hada Allah da wani abu domin su zama kafirai kafirina bi shukurihin bishirkihim wannan rubutu ne sai an gyara shi liyakunu don su zan kafiri na masu butulce ma ni'imatan najata ni'iman nan ta tsira bi shirkihim da wani wale ta matan don su zo su ji daɗi bi shtima'ihin da su haɗuwa wajen bautar wani abu da ba Allah ba kamar wurin buki ne da yanka haka aka yi buki aka waje to don su koma su taru ala ibadatul aznami su ji daɗi ga wannan bukin da suke taruwa awil lamu ko ko lamun ga lamul amr da ya kafuru su kafirci kamar layin Fik su sa'atin min sa'ati ya zan irin wannan lamun ala tahdidi amma an ce umarni su kafirce to tsoratarwa ne kace ne kai kai abinda da ba ma sanin da dai kaza saboda fasau fa ya alamuna ya gwari akwai yuwar tahdidi wurin wal yakfuru ma ataina su butulce mu abin da mun ka ba su amma dai fasau fa ya alamuna sani za su zaka yana daukar lamul amr yi ibn kasirin wa hamza wani kisa'i likira a ibn kasirin da hamza da kisa'i da qalil bi iskaniha da yi mata sukuni ga wal yatamattau amma can ya kafuru babu maganar sukuni don ba a yi istilabin abinda za a wazle da shi shi daure ba ba a ko tashi da sakin amma nan tun daga wawu wal ya tabatta wannan lamu sai shi zanna amri tun da an daure shi da a ibn kasirin da hamza da kisa'i da kalu wala mu kai dan lamu kai la tuskanu ita kan ba a yi mata sukuni li hasfi an ba'adaha don akwai an mulmara ba'adaha wadda ita ta tayi nazba wa yu'ayyidu hadhihi al-qira'a qawluhu fi surati rum cewa ce cikin surati rum li yakfuru bima atainahum fatamattahu to ya karfafa wannan ba sau fai alamuna amma za su san wa hamatal ba alloba karshe abin da zai biyo baya don kafirci alloba ce to za su san ba wannan alloba أولم يروا عملا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا السنبا أي لم يعلم أهل مكة رآتا مما أنا ألمه ba su sano ba an na ji alnamu mun sanya hangaren su makata haraman harami masunan abin tsarewa amina amintacce minan na habi daga kwace wa ta'addi da ƙetare iyaka ai kadara au sun gani wa huwa tawbihun tambaya ce ta zarki ba su san mun sanya su harami amintacce ba ba a kashe kowa ciki ba a zub da jinin wani ba a kwace ko cintuwa ba ta halatta sai ga mai cigiya wayu ta haƙafin nasu min haulihin alhali sadda mun kasa su cikin aminci sauran mutane na cikin halin tsoro ana hare-hare gehen su ana hizgi mutane ana tashi ɗaya a ce an sacewa ne ana tashi ɗaya a ce an cinci gawawa ne amma su ga su cikin aminci alhali ana hizgi mutane gehen su katalan wasabiya da kashewa da kamewa dunahun amma ban da su isa'irul arabi hi ta gawurin wata nahubin don duk sauran larabawa suna cikin hare-hare da kwace-kwace afa bil badil yu'minun shin yanzu da ƙarya kawai suke imani shi yasa ya taqdimu sila yace afa yu'minuna bil badil ba afa bil badil yu'minun shin da ƙarya ɗaya suke gaskata as sanami aw shaytan gumki ko shaytan ɗaya suke gaskatawa ba da wuluhi hadhihi ni'ima bayan bayyana wannan ni'imar ta'jibun min halin mamaki na ake bai ga halinsu gasgas ta karya a yi imani da ita a butulce ma ni'imar Allah wa bi ni'matin lahi kafurun da ni'imar Allah suke butulcewa bi ishrakihim da hadawar da suke yi wata qadimu silataini gabatar da silar biyu da bil da bi ni'imatin lahi lil ihtimami don himmantuwa ne da su tune muhimmai aulal ihtisasi ko ko dan kebewa ala dariqil mubalaga bisa ga hanyar kai ba yanzu kafirci kawai suke iya kantarsa su yi imani da shi wannan azlam waye shi zalunci babu mimman iftara daga wanda ya kira kaziban ƙarya alallahi ga Allah bai za'amihi gariya wadda ya kai anna lahu sharika cewa wai Allah na da abokin tarayya ai la ahadun azlama min ba wani ɗaya da ya fi shi zalunci aw kazzaba bil haqqi ko ya ƙaryata gaskiya ar rasul aw al kitabi shine manzo ko littafin da ya zo da shi domin wani bai ga manzon ba amma an karanta littafin ya ce to shi ma ba wanda ya fi shi zalunci awwala ma sami'u shi Allah ma ja da zowa babu ko wani tunani sun ka karyata farkon jin su li'anna haka izal hujaiya don yanzu lamanan kamar iza ce ta hujaiya wa ta'biru anhu ibara da garai bil haqqi a ce kazzaba bil haqqi ba a ce kazzaba bil rasul ba lidalalatihi al madah don haqquna dalili ka yabo cewa abin gada an karyata kuma gaskiya ne tabbatacce don haka an ka zaɓi bil haƙi ba ce bil kitabi a bir rasul lamma a kuma yayin da ya zo bangare da ta'amulin ba tsaya taskai an ka lura ba wa fi lamma tasfihihim bil musara'ati ila takazib a cikin lamma akwai wotar da su na gaggawa karyatawa awwalu ma sami'u harkon ji babu tsayawa wani tunani domin nan lamma kamar iza ce ta hujjaiya faja ahu karya karyatawa ta amko musu kai tsaye min gairi kusin ba da wani jiki wal ya balu na zalika masu hankali ko ba su yanke hukunci kai tsaye sai sun tsaya sun yi tattu kaga akwai wutar da su da cewa su ba masu hankali ba ne. alaysa fi jahannama masawan lil kafirin shin matattara kafirai ba ta zan cikin wutar jahannama ba taqririn li sawa'ihim wannan tabbatarwa ne ga zaman su istibhamu taqririn wai ai wurin zamansu ya tabbata cikin wuta ta jahannan wal ma'ana ala yastawjibuna sawa'a fiha yanzu ba su wajabci zama cikin wuta ba wa qad iftaraw ala allah gashi kuma sun kira ma allah ƙarya au a'lamu ko ko ku sani anna jahannama masawahu jahannama ita ce wurin zaman su wa ma'a amma kuma tare da haka ishtara'u suka yaji alal ibtira'i ga qada ma allah ƙarya fama darul awwal ala tabdil hali kamar mutun na cikin kunci kuma a ce yayi wani ta'adda ce kace ah shin wai waɗanga ba suna a gidan yare ba a ce suna kuma sun kai haka to kamar haka ne waɗanga ba mazamnin su wuta ba suka koma yaji kuma su wa Allah kire a alimu sun kosan anna jahannama masawahun jahannama a wurin zamansu wa ma'a zalika kuma tare da haka ishtara'u suka yaji alal ibtira'i ga kira ma Allah ƙarya sun san ku wurin hukunci su fama darul awwali ala tabyina halihim lil ghairi makewayan na farko yan an ce ta taqariri na ga zaman su to sai shi zan bayyana halin suna ga wani wasu tahqiqihim da cancanta su ta wasani na biyu ko an ce wai sun kosan inda suke to ala tawbihihim akan zargin su tana zuwa ko ko akwai lokaci والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن na jahadu fina waɗannan da suka yi jihadi jihadal a'adi az-zahirati wal batinati suka yi jihadi da makiya abokan gaba zahiri bayyane da batini ko bi anwa'ihi da nau'ukan jihadin akwai mujahadatun nafsi don a'adi yawa gare su akwai adal a'adi mahi kiyayyen makiya ita ce rayuwa da shaitan kai yaƙi rayuwa kuma kai yaƙi abokan gaba ta kowane gehe tare da cika sharuɗa wani za don haka ma a ɗalaka ya saki jahadu fina bai yi ƙaidi ba bai ce kafiri na ba ko allazina kafaru a sun dai yi ƙoƙari saboda mu saboda wannan kokarin na jihadi da kafirai ne zahiran ko baɗinan ne makiyi na ɓoye shaidan da rayuwa suna izaka amma rata su ita na ta umarta kada mugun aiki kai ko kana kokarin ya katta da mai da ita akan hanya waɗannan da suka yi jihadi fina a kanmu ai fi haƙƙina hasa da haƙƙinmu kawai min gari ishirakin ba tare da haɗawa ba to la na hada yannahum subul mu ko muna shiryar da su akan godabe na gaskiya ai duraqas sayr na hanyar da za ta kai su zuwa gare mu wajen ma'a sabilal haqqi yayi jam'i ga hanyar gaskiya gashi ko gaskiya guda ce to ya ce subul bai ce na ba hanyar mu hanyoyinmu kenan hanyar gaskiya na iya wuce guda wa in kana wahidan ko da yake gaskiya guda ce amma kuma gashi yayi jam'i to bi itibari anwa'il mujahada lura yayi da hanyoyin jihadin da addaya muna shiryar da shi kan hanyoyin nan namu na jihadi in ma na infaki ne ko ko a'a mubashara da kitalin oho da rai ne ko da abokan gaba duk dai yawan hanyoyin na jihadi su yasa aka yi jam'in subul ba don gaskiyar na wuce ɗaya ba wafil hadis ya zo cikin hadisi man amila bima alima wanda ya aiki da abin da ya sani warrasa hulla Allah zai gadar da shi ilma malam ya alam sanin abin da bai sani to fassara na ga wannan aya wanda ya kokari da hanyar mu mu ko za ku ƙara shiryar da shi mu kwada mai hanya a share mai ita sai ya ƙara sani in sani ya ƙara dukiya in kuɗin ne ya yi jihadi don hanyoyin jihadin yawa suke da in malami na ya yi aiki da sa ya karantar da mutane ya yi wa azu sai mu ƙara mai sani in mai kuɗi ne ya sa dukiya ta hanyoyin allah ya yi jihadi sai mu ƙara mai dukiya idan wani shugaba ne ya yi jihadi ya yaƙi rayuwa ta ya yi adalci sai mu ƙara mai muƙami wa inna allah lalle allah lama al-muhsinin yana tare da masu kyautatawa almukhlisina masu tsintsincewa fi ibadatihim da bautarsu to shi na tare da su ba da zati ne ba bil auni wan nasar taimako ne da agaji ne yana tare da su ta kauyatin lijashil mujahid wannan karfafa zuciyar mai jihadi ne ya ƙara ƙarfi bi annallaha da cewa Allah ma'ahu na tare da shi alhamdulillah al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah

غير الوالدين أم كيف أن يكون الله النسل abin da yake tambaya nan shi ne ce Allah shi ƙara ɗaura wannan ya ce ina tambaya mutum ne ya mutu ya bar magada kafin Allah ya bai cikawa wato wani ɗaya daga cikin biyansa ya gudu ba wanda ya san rayuwarsa ko kuma rasuwarsa shi da aka ce ya tambaya ce za a raba gado tare da shi kuma ga danga ko kuma a zai Allah shi kuma da da taimakon sa kotu aka kaiwa kotu ita ka fatrol akan ga'ibi wanda bai malul ga'ibi sai aka yi kotu baki amma ita takarda shaida ce kuma kamar yadda kuka sani tuhudasu lil aqwami aqaliyatan bi qadri ma ana haddasa ma mutane hukunci hukunci gwargwadon abin da sun ka haddasa min al hujuri ko min al futuri ko a lura da ramni ko a lura da lalacewa mutane yanzu abubuwa sun yi ramni mutane sun lalace mutum na iya saki ya dawo ya ce bai yi ba ko don ɗaya wahal jama'a kila sai an ɗarma mata arme kina takaicin liman shi ce waɗar ma mata ta rani ban saka ba ko a kawo takarda ta kaga yana da kyau yanzu an kai saki a amsu certificate of the abos kan mace ɗaya ta taho ta ce ma zawara ta karama ma arme kila armen uwar ta su yi saki ba mijin ba ɗalaƙo ko biyadil abdi duna sayidi ko wa shugaba ne bai mai saki to kila cikin na ko inda ba a san shari'a ba kila uwa ta ko uba ne ya saki matar ka je ka ɗarma arme cikin arme ƙarshen ta gidan yari za a kai ka a ce ina malla a ce ah, malla ai ka ji kaddarar da ta kwarmai ai arme ya ɗarma ciki a ce an gwada mai certificate of their boss akwai wani wuri da ba a ba da shaida sai an yi bincike to ce ya kamata a zo a karɓi shaida kada ku yi ta samun wahalhalu hukunci ga hanya ba shi domin ba kai ba ka izari ba ka tauƙifi bugewa ɗaya haka fatawa ɗaya mallami ka bayan an ga dama a karɓa amma yana abu ya zama hukunci sai a kai shi kotu a hukunta ya samu ka ta kira ga jama'a musulmi su bar ɗaukar doka ga hannu akwai wasu mutane da hanzartar da kisa suka yi wani kahiri na wanda ya ce ma kahiri ya kashe ka ko bai kwance ka ba bai ciya ba shi kashe ka don halatta jinin ka yayi wasu sun kabi dare yan ta'adda da ko ba kai komi ba suna son kashe ka ga wani ya ce a yi ma kashe ka lada ga rai. wakka sheka ka mutum na ka bi nan shekara da shekaru babu ruwan kowa da shi ran nan sai ka ce ha barawo sai an ka kashe shi sai ka ce ani ko koso ban yi mai ba amma ya yi bi nan ba ya mai komi ba sai da ka ce ha barawo don haka kai ma kana karkashin toma tun da ba ku iya kashe arme sai an kai kotu ashe ko ba ku iya kashe rayuwa ko daula na ta musulmi da hidda mutum musulunci da halatta jini ne sai manya-manyan kotuka ko zamanin farko da hidda mutum musulunci da halatta jini ne sai manya-manyan kotuka amma sai haka mutum ɗaya ya ɗauku littahi bakin garkatai ya ce aiwa ne kahiri na to ko ga jam'iyya memba ɗan uwanka na hishe ka cikin jam'iyya ba sai executive ba kai memba kake ne memba ne ka ce ka kora in kundi bi a shafa za ku ga haɗuran da a cikin abin nan wata rana kwaɗai na mutane da sun biyan bukata da siyasa sai su iza su suna tsaye abin da bai kamata ba ko ku ya zo ɗaya cikin mutane ya kashe yan kwana ya ce ya yi jihadi ya yi jihadi wa ya sa shi wata shi na sharuɗa ya cika na jihadi ali na da sharuɗa to Allah ku bari a zamna lahiya ce wanda an kai mara amin kun munkaran falyuga yiro ai an haɗi kowa aiki ne biyadihi kaga masu hukunci ka iya gusuwa da hannu wa in yastadi fa bil lisanihi malamai kenan su yi wa'azu kawai su faɗi wa in yastadi fa bi qalbi talakawa iya kasu ji ciyo cikin ranka to kai cikin wanga layi kake na ƙarshe wanda an ka ce ka ji ciyo cikin ranka amma sai ka ɗo wancan aikin na sama kaga ba a barin samun saɓani ba a barin rikici sai an bar kowane aiki ga mai shi kawai ɗaya don wata dama da ka samu ka galla zamin ni in damar ta dawo garin kyale ka zai amma in hukunci an kai ma babu magana tunanin karama ba ka takaicin kowa hukunci an kai ba Allah ku bari mu na lahiya duk abin da ba zamba haƙƙin ka ba ka bar shi gaban shi kawai